Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Litinin 19 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa dubban ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyoyin shiga da fita a filin saukan jiragen sama na lagos domin nuna goyon bayan su ga malamansu da ke yajin aiki tsawon watanni bakwai ministan ayyukan kwadago da ministan ayyuka da kwadago a kasar ghana ya ce gwamnatin jam'iyyar npp ta samar da ayyuka fiye da miliyan biyar tun shekarar 2017 zuwa 2020 kalaman da 'yan adawa suka musanta kamar kowane daren litinin yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda shugabanni ke yi wa waɗanda suka zaɓe su rikon sakai na kashi wanda sani sha'ibu malumfashi ya shirya mana akwai kuma labaran wasanni da murtala faruk sanyin na sai gabatar to amma kafin nan ga maryam da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An yi jana'izar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London, inda aka yi gagarumin biki mai cike da abubuwan al'ada a cikin yanayin alhini. Shugabannin kasashe, firayim ministoci, sarakuna da sauran manyan baƙi sun hallara a yau litinin don yi wa sarauniyar da ta fi daɗewa a kan karagar mulki a tarihin Birtaniya bankwana. Cikinsu har da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. sarauniya elizabeth ta yi mulki tsawon shekara saba'in kuma a ranar takwas ga watan satumba ta rasu a kasar scotland mutuwar elizabeth ta zo ne 'yan watanni bayan da birtaniya ta yi bikin cikarta shekara saba'in a kan karagar mulki gabanin taron jana'izar da aka kwashe tsawon sa'o'i ana yi a yau litinin keken sojan ruwa na masarautar ne ya ɗauko akwatin gawar elizabeth daga babban ɗakin westminster inda aka ajiye ta tun a makon da ya gabata inda kuma dabban mutane suka je yi mata bankwana bayan sun tsaya kan dogayen layuka tsawon sa'o'i a yau litinin ɗin mutane sun ja layuka a kan titunan westminster abbey domin shaida tara mai cike da tarihi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da sojojin ƙasarsa ke yi na sake kwato yankunan ƙasar daga hannun dakarun rasha kalaman zelensky wanda ya saba yi a jawabinsa na dare na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin kasarsa suka samu a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan zelensky ya ce ta yiwu a ganin wasunku yanzu bayan nasarorin da muka samu za mu dan tsagaita wuta amma wannan ba hutu ba ne wannan shiri ne don abin da za mu yi nan gaba saboda dole ne a 'yantar da ukraine gaba ɗayanta. A wata hirar gidan talabijin ɗin CBS da aka nuna a daren jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa Ukraine da taimakon da take samu daga Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta gami da jaruntaka da kuma azamar al'ummar ƙasar Ukraine ɗin ba za a yi nasara a kan ƙasar ba. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta kudu a wannan makon a cewar rundunar sojojin Amurka. a matsayin wani gagarumin nuna karfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa a akan tayu koriya ta arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba tawagar babban jirgin ruwan sojan na amurka da ake kira uss ronald reagan career strike group da turanci za su je birnin busan na koriya ta kudu mai tashar jiragen ruwa a cewa wata sanarwar rundunar sojan ruwan amurka jami'an cikin jiragen za su kai ziyara su yi hulɗa da sojojin ruwan koriya ta kudu za kuma su yi musayar abubuwan al'adu da jama'ar koriya ta kudu a cewar sanarwar bayan haka sojojin ruwan kasashen biyu za su gudanar da atisayen haɗin gwiwa a gabar teku don ƙarfafa shirinsu na soja su kuma nuna ƙarfin dangantakar da ke tsakanin koriya ta kudu da amurka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin koriya a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan koriya ta kudu. sanarwar ta kuma kara da cewa tawagar jiragen ruwan za ta isa birnin busan a ranar juma'a mai zuwa kwana ɗaya bayan ranar da aka sa ran za ta isa saboda rashin kyan yanayi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin gwamnatin taliban ta saki mark frericks ba amurke ɗaya tak da ya rage a ƙasar afghanistan don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun kwayoyi dan taliban mai suna bashir nurzai wanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaron amurka ministan harkokin wajen gwamnatin taliban amir khan mutaki ya faɗawa manema labarai a kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin gwamnatinsa da tawagar gwamnatin amurka a filin jirgin saman kabul babban birnin kasar frerix ɗan shekara kusan 60 injiniya ne dan amurka kuma tsohon sojan ruwa a farkon shekarar 2020 aka sace shi a lokacin da sojojin amurka da na neto ke fafatawa da 'yan taliban don nuna goyon baya ga gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen yamma nur zai wanda aka fi sani da hajji bashir a birnin new york aka kama shi a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miyagun kwayoyi zuwa amurka na kimanin miliyoyin dala amurka rahotanni sun ce babban abokin hulɗar na 'yan taliban ya taimaka wajen samar da kuɗi da makamai ga mayakan ƙungiyar daga kudaden safarar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla doban dalibai ne suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyoyin shiga da fita filin saukan jiragen sama na birnin lagos domin nuna goyon bayan su ga malamansu da ke yajin aiki tsawon watanni bakwai inda suka nemi gwamnati ta amince da bukatun malaman nasu wakilinmu a lagos baban gidan jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani yanda dalibai masu zanga-zanga suka datse wani babban hanya da ya hada babban filin jirgin sama na kasa da kasa na murtala muhammad da ke lagos kenan da wasu sassan birnin jihar Legas, a ci gaba da zanga-zangar da suke na neman gwamnatin najeriya da ta sa baki sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'oyi ta asu ke yi sun koma bakin aikin su dama can kungiyar dalibai ta kasa ta fara gudanar da wannan yajin aikin ko zanga-zanga inda ta datse wasu hanyoyi da suka tashi daga birnin Lagos zuwa Ibadan a makon da ya gabata. A nan ne kuma suka alkawarin cewa za su fara rufe filayen jiragen saman Najeriya domin ta nan ne manyan jami'an gwamnati da kuma masu fada aji ke zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan domin su san halin da ɗaliban Najeriya ke ciki waɗanda yanzu suka shafe kusan watanni bakwai kenan suna zaune a gidaje ba tare da halartar makarantu ba sakamakon yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu ke yi. To koya wannan yajin aikin aikin ya shafi mazauna birnin Legas ga dai abin da wani mai aiki a filin jirgin sama ƙasa da kasa Alhaji Sha'ibu Ado Dan Sudu ya shaida mani. An zanga-zanga da ɗalibai suke yi na makaranta sun gaji da zaman gida sun gaji. Don haka wannan matakin da suka ɗauka da zanga ce da take kan doka ba suna bata kayan gwamnati ba kuma ba suna lutin ɗin kayan jama'a ba ne ina ganin na kan doka kuma tana kan tsari kuma a gaskiya idan ba mataki gwamnati ta ɗauka ba wanda ya dace musamman wannan gwamnati da muke ganin cewa gwamnati ce ta talakawa ko kuma talakawa suka kafa ta to ya kamata a sayar a share wa talakawa ainihin hawayensu shi ma wannan malami mai suna alhaji kabiru muhammad ga abin da yake cewa ai zirga-zirga baya baya yiwuwa saboda duk motocin da suka zo suna kan titi ne suna tsaye akan titi sun yi kama awa uku na tun daga awa uku zuwa hudu yanzu babu wata mota ke wucewa sai wanda ke dan mutuwa su dan koma amma daidai zuwa shiga international airport babu ma hanya sam sam sam sam wasu yan najeriya kenan ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zanga-zanga da ɗaliban jami'o'in najeriya suka fara na rufe hanyoyin da ya kai ga filayen jiragen saman najeriya wani jami'in kamfanin jiragen sama na max air da baya so na ambaci sunansa da ya shaida min cewa sabili da tsadar man jiragen sama babu wani kamfanin jirgi da zai kuskura ya tashi ba tare da fasinjoji ba don haka za su ci gaba da jiran fasinjojinsu da yanzu haka aka hana su shigowa filayen jiragen sama a sabili da wannan zanga-zanga duk kokarin jin ta bakin masu zanga-zanga ya ci tara sabili da rashin hanya na isa inda ake gudanar da wannan zanga-zanga jihar lagos dama ta yi kaurin suna wajen gosulo wannan zanga-zanga da ɗaliban ke yi kuma ya ƙara munanta irin wannan gosulo da jihar ta Legas sai karin suna a kai inda motoci da ababen hawa suka cunkushe a titunan birnin ga kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake zabgawa ɗaliban dai kamar da rahotanni ke cewa sun yi alkawarin gudanar da irin wannan zanga-zanga na rufe tashoshin fila jiragen saman najeriya na sauran jihohin najeriya domin su ma manyan su je a jikinsu babban ya jibrin amurka daga legas. A gaida baban gidan jibirin da wannan rahoto. Ministan ayyuka da kwadago a kasar Ghana ya ce gwamnatin jam'iyyar npp ta samar da ayyuka fiye da miliyan biyar tun shekarar 2017 zuwa 2021. ministan ya faɗi haka ne yayin da yake wani jawabi wurin kaddamar da bikin baje kolin ayyuka na shekarar 2022 karo na biyu a birnin sunyani da ke yankin bunu sai dai jam'iyyun adawan kasar sun kyamun cewa da batun suna cewa ba haka ba ne ga dai idrisu abdullah bako da karin bayani daga birnin accra Bikin baje kolin aikin yi na Ghana shiri ne da haɗin gwiwar cibiyar samar da aikin yi tsakanin ƙasashen Ghana da Jamus ko GIZ a takaice da ma'aikatar ayyuka da ƙwadago na Ghana da hukumar samar matasa aikin yi a Ghana da wasu ƙungiyoyi suka shirya domin ba da damammaki ga masu neman aiki su samu ƙwarewa wajen sanin sabbin hanyoyin samun aikin yi. Ministan ayyuka da ƙwadago na Ghana Ignatius Bafo Iwia da yake jawabi a wajen bikin ƙaddamarwar ya sanar sanar da cewa bayanai da aka tattara daga wasu ma'aikatu da sassa da kuma hukumomi sun nuna cewa gwamnatin jam'iyyar npp mai ci ta samar da aikin yi fiye da miliyan biyar tun shekarar 2017 awal muhammad jami'in sadarwa ne na jam'iyyar npp kuma shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar samarwa matasa aikin yi wato yea a takaice ya yi wa muryar amurka karin bayani to abin da ya sa gwamnatin ya ce kamar lalle mun ba mutane kamar miliyan biyar aiki ai aikin yana kasuwa kashi uku ne akwai na farko shine permanent uh, wanda zai zauna ya aiki dindindin sa'an nan akwai na biyu shine wanda za a bashi kontraji akwai wa'anda kuma za su yi aiki wurin site da sauransu in ka duba uh, adadin mutanen da aka register su daga senate kawai uh, sun kusa miliyon daya na da dangar statistics nan da za a iya mu kawo kowane sekta don saboda minister da kanshi ya ce parliament ya je respond to that wancan shekara na biyu shine wanda district 1 factory ga da aka yi factory daidai 120 dari da ashirin da baya suke aiki yanzu haka wayannan kuma an dauki mutane aiki daga wurin sannan akwai abin da muke kiran shi eh, neip wanda ake son a doki masu kasuwanci matasan da suke son su yi kasuwanci da sauransu su kuma an ba da wani a baya sai dai wasu manyan jam'iyyun adawa na ghana ba su amince da abin da ministan ya faɗa ba kamar yadda siba shakibu babban sakataren jam'iyyar pnc reshen accra ya ce duk siyasa ce kawai abinda minista ya fada ya fada ne na daukaka lamarin siyasa ta nasu jam'iyya domin shi al'amarin samar da aiki abinda ya kamata a duba ne. abin da yake ana samarwa shine abin da ko da ba shi na sai aka samar da shi aka sarrafa shi to kaga shi a yi murna da haka amma akwai aiki mutane na yi sai aka rushe nasu aiki ba koma baya an yi lissafin abin da aikin da yake an rushe ba in ka samar da aiki kana ka ba mutum yana yi she ba ka iya biyan albashin shi to ai wato angulu ne ta koma gidanta na samiya babban jami'in sadarwar zango kokos na babbar jam'iyyar adawa ta ndc muhammad nazir a nasa bangaren ya ce kuma in gwamnati yana takaman ya ba da aikin social security da ake biya mutane nawa ake biya an san adadin su nawa ya karu duka wanga 5 million da yake nuna bai karu kan kuɗin da gwamnati yake kashewa na ma'aikata ba kuma wani irin aiki ne aka ba su shine muhimmancin kwarai da gaske domin yau mun ga gwamnatin ga yana ya bada aiki kamar wanda aka ba yan kamar wanda aka ba eh, planting for food and job aiki ne amma sakaikancin aiki wanda yake bayan wani lokaci baka da wannan aiki ana kiran wannan kuma aiki ne kamar yadda ministan ayyuka da kwadago ignatius bafo ewe ya gaya majalisar dokoki cewa gidayar jama'a na shekarar 2021 ta nuna cewa mutanen da suka kai munzalin aiki a ghana sun kai miliyan goma sha ɗaya da rabi kuma adadin waɗanda suke da aikin yi sun kai kimanin miliyan goma sannan waɗanda ba su da aikin yi sun kai miliyan ɗaya da rabi wannan ya sanya adadin marasa aikin yi suka kai kashi goma sha uku da ɗigo hudu cikin ɗari idris abdallah bago sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da sani shu'aibu malumfashi zai kawo muku rahoto na musamman akan yadda shugabanni suke yi wa mutane da suka zaɓe su riƙon sakainin kashi a lokacin da suke mulki bismillah malam sani a duniya baki ɗaya shugabanci wani babban lamari ne kuma abin sha'awa ga wanda yake da hali wanda kuma wajibi ne kowane shugaba ya yi bayani ga ubangiji gobe kiyama na irin yadda ya gudanar da shugabancinsa ma'ana kare haƙoƙin al'ummar da suka zaɓe shi kamar da yadda shugabannin addinai yake yin huɗuba a masallatai da kuma majami'u a duniya baki ɗaya. Bincike ya nuna cewa babban aikin da ke gaban shugabanni shine kare lafiya da kuma haƙoƙin al'ummar ƙasa, samar da aikin yi da ilimi ga jama'a, kana kuma a tsare gaskiya da rikon amana a dukkan harkokin da za a yi na shugabantar jama'a. Ɗaukar nauyin gazawa idan hakan ya bayyana ƙarara shine cikon muradin shugaba. Kana kuma ya yi gyara a kan lokaci. In ba zai iya ba sai ya ba da wuri ya sauka daga makami don wasu su zo su jaraba nasu hannu. Bisa ga wannan turba ƙasar Portugal ta cire tuta, duniya kuma ta yaba domin labari ya bazu a ko'ina cewa ministan lafiya ta kasar uwar gida mata tamido ta sauka daga makaminta sabili da wata 'yar yawon shakatawa daga kasar india mai shekaru 34 kuma mai dauke da juna biyu inda ta mutu sabili da rashin samun kulawar gaggawa a lokacin da numfashi ya sarƙe mata aka kai ta babban asibitin kasar aka je aka iske cewa wannan asibiti sashen kula da masu juna biyu wato maternity ya cika makil da marasa lafiya kuma babu gadon da za a bata haka aka yi ta yawo da ita asibiti zuwa asibiti da neman inda za a kula da ita akan hanya sai naƙuda ya taso mata nan da nan aka yi wata tiyata ta gaggawa inda aka fitar da jaririn da ke cikinta amma ita kuma sai rai halinsa ta mutu mutuwar wannan ba indiya sai ya bazu ko ina cikin kasar dama kuma al'ummar kasar na ta kokawa game da rashin wadatattun kwararrun likitoci gefe guda kuma galibin ma'aikatan lafiya na wannan asibitin da aka fara zuwa babban asibitin kasar duk suna hutu su kuma hukumomin lafiya na kasar ba su yi tanadi na cike gibin mutanen da kan tafiya a lokacin hutu ba. Uwa uba kuma shine ita ministar lafiya Tamido ta rufe wasu daga cikin cibiyoyin lafiya masu bada kulawa ta gaggawa a faɗin ƙasar. Kai, a takaice yara biyu ma sun mutu gabanin mutuwar ita wannan ba indiya sabili da mahaifiyarsu da ke dauke da su ta samu jinkiri wajen samun kulawar gaggawa a lokacin da bukatar hakan ta taso su ma suka mutu amma kuma ita ta rayu minista tamido bayan sa'a biyar da auko wannan lamari sai ta rubuta takaddata na barin aiki don gazawar da aka samu a ma'aikatarta can kuma ashe tun farko ma ba tare da saninta ba shi shugaba ya samu labari ya kuma sa a cikin shafin twitter cewan yana jiran ta gabatar da takaddanta na barin aiki sabili da abin kunyan da ya faru magana ta gaskiya shin ko da kwai wata ƙasa a duniya musamman ƙasashen nahiyar afirka ko ƙasashe masu tasowa da za a sami minista da za ta bar aiki ko zai bar aiki sabili da mutuwar wani ɗan ƙasar waje kai ko da ma ɗan ƙasar cikin gida ne amsa shine a'a wannan shine ɗaukar nauyi na kare mutuncin kai wadda mijinsa ta yi musamman a ƙasar da ke bin tafarkin demokaradiyya inda al'umma ƙasa ne ke zaben shugabanninsu don su yi masa aiki. Shin komi masu kula da harkokin mulkin demokaradiyya za su ce game da wannan lamari? Dr. Usman Bugaji ya amsa mana wannan fatawa. Ga abin da yake cewa. shi wannan al'amari sananne ne a mulki a duniya ba tun yau ba kuma a tsari ma muka gada na musulunci da kwai shi kafin a kawo zamani na yau duk wanda aka ba aiki ya kasa baya jira ake siya da kansa yake tafiya Shi ne mutuncinsa shi ne girmansa shi ne kimar da za a bashi an ɗauka kowane ɗan adam ajiji ne hmm. amma an kai kuskure a kan aiki har ya jawo asara ko ta rai ko ta zubar da mutuncin ma wani Hmm. ko wata wahalar da za ta ta gayyara shi hmm. to kai da ke da nauyin ka hana haka in ka kasa kai da kanka za ka je ka ka ceci mutuncinka ka nuna cewa ka yi abin da ba daidai ba kuma ka ɗauki nauyin yin haka saboda haka ka ajiye wannan aiki a ƙasashe na zamani na yau kamar ƙasashen singapore ta ƙasashen china ba kamar bayan mulkin mao da aka fara canza harkar mulki na china ya eh. koma ana ba mutane mukami akan cancanta eh. wanda shi ya fito da ta zama abin da ta zama a duniya saboda haka a wannan al'amari ne wanda dama mulki na zamani ya tabbatar da shi kuma kasashe da yawa suna yi kuma shi ne alama ta ci gaba domin in aka rasa tsari wanda aka gina shi akan cancanta ke gina akan ƙa'idoji to bayan da za a yi al'umma ci gaba kuma wannan abin idan da Najeriya ya faru kai a zai sami ka sani masu saurari ma sun sani ba abin da zai faru in minista ne zai ci gaba da hassas a yanzu ma mutane nawa suke mutuwa saboda rashin tsaro mm. ka taba ganin shi ministan tsaro ya yi ma magana ko ya nuna damuwa ka taba ganin shi shugaba na soja ko 'yan sanda ko SSF wanda suke da wannan hakkin ka ji sun wani abu ko abubuwa ne waɗanda suke a nan a rasa irin waɗannan abubuwan su ne suka kawo mana irin wannan rashin ci gaba idan ba mu dawo muka tsaye da ka'idoji ba kuma aka bi cancanta ba fahimta za a kasa ci gaba kuma wannan taɓarɓarewa da ake gani na tsaro da na tattalin arziki da na zamantakewar mu da duk wasu abubuwan da muke kuka Allah shi ya san dai ba mu sani ba amma iya sani wanda dai dan adam zai iya ya tabbata cewa idan ba mu gyara tsarin shugabancin mu ba muka sanya ka'idoji na mulki irin waɗannan kasar na fa ƙara na ta ce ba abin da za ta ba amma ina son in tabbatar maka hatta mulkin sokoto caliphate wanda aka yi akan waɗannan ƙa'idoji aka bi su cikin littattafan da shugabannin khilafar sokoto da shehu usman da shi shehu abdullahi da sultan muhammad bello suka rubuta wanda cikin ukun ka haɗa littattafan su sun kai ɗari uku daban daban daban da kowanne suka yi akan siyasa da kowanne suka yi akan shugabanci mm. da kowanne suka kawo ƙa'idoji ba ka zama shugaba sai ka cika ƙa'ida ɗaya biyu uku hudu biyar to da kwai sarki cikin sarakunan kano wanda ake don ka ga yadda ake mulkin ma a daɗin wanda muka gada da ya zo ya yi rikin lafiya wato yana da lambu daga lambun ne yake zuwa idan ya samu abin da aka samu na shekarar lambu da shi yake sayan ragon layya mm. da iya rashin lafiya bai duba lambunsa ba ba samu abin da aka samu samu ba sai a sallah ta zo san da ragon yanka mm. wannan rubuce ke a tarihi ya tafi masallacin idi ya yi sallar idi don kasa a wancan lokacin malamai ne mm. ke shugabanci ya yi sallar idi a ka'ida ta malikiya ko kuma ta musulunci baki daya ciki zai yanka ragonsa a masallacin idi sai ya zama kamar an yi mutane izini ko waje yanka eh. da ya zo ne sai ce to jama'a su yi haƙuri wannan shekarar Allah bai ba sarki damar su na rago ba mm. amma kowa an yi izini ya su in ya koma gida yanka ragonsa kar a ga sarki bai yanka ba a jira mm. kafin ya koma gida yan bani na iya sun samu samu labarin canci bai da rago wanda ya kawo rago ɗaya wanda ya kawo biyu wanda ya kawo uku yana zuwa bakin kofar gida sai ga ragula ya ce waɗannan nan ne suka ce ai an kama sarki ne sai ce a'a ai sarki da ya ce bai da rago ya faɗa ne saboda ƙa'ida ce ta musulunci ya ba mutane izini su je su yanka da su bai faɗa ba don a shi rago saboda kowa ya ɗauki ko wanda ya shiga masa rago ciki to kaga irin na abubuwan ne ake so kuma ai kaga a wancan lokacin an samu an samu haɓaka tattalin arziki an samu tsaro mm. amma wannan ƙa'idoji ta bari muna sharholiya muna bankaura muna soki burutsu da annici da sata ƙarya a ce su ne siyasa to askar sirla bin sarewa amma abin da aka sani aka tabbatar shi ne duk mai wannan zai asta ƙasa kuma shi yasa ƙasa mu take nutsewa ƙasa muke kasa warware matsalolin mu Allah kuma ya taimake mu ya ba mu shugabanni na gari akan cancanta yadda za su zo su gyara mana ƙasa. Dr. Usman Bagaje ya kamata duk masu masu neman shugabanci su kwana da sanin wannan don su yi wa mutane abin da ya kamata a daidai lokacin da suke shugabancinsu. Sani Shabi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Sani Shabi Malafashi Yanzu kuma lokaci ne da za Murtala zai kawo muku shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. na nuni da cewa hukumar kwallon kafar najeriya ta nff na kudurin ci gaba da tsare-tsaren gudanar da babban zaben shugabancin hukumar da aka tsara gudanarwa a ranar 30 ga wannan watan na satumba duk da umarnin da wata kotu ta bayar na dakatar da gudanar da zaben a ranar alhamis da ta gabata ne babbar kotun tarayya ta biyar da ke zamanta a abuja babban birnin kasar ta ba da umarnin dakatar da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara har sai ta yi matsaya kan wata kara da wasu suka shigar dangane da zaben wasu mutane tare da wasu kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwararrun 'yan wasan kwallon kafa ne suka gabatar da karar inda suke neman kotu da ta tilastawa hukumar kwallon kafar kasar ta nff da kuma ma'aikatar lamuran wasanni yin gyara ga dokokin hukumar na shekara ta dubu da goma domin samar da wakilci na bai daya a kwamitin gudanarwa na hukumar ta nff da kuma dukkan kwamitocin da ke karkashin ta. to sai dai kuma duk da umarnin alkalin kotun mai shari'a iyan eko na jingine gudanar da zaben da aka tsara gudanarwa a benin babban birnin jihar edo hukumar ta nff ta fitar da jadawalin abubuwan babban taron ta na shekara-shekara wanda ke nuna alamar za ta ci gaba da gudanar da zaben yanzu haka kuma wata kungiya mai suna kungiyar masu ruwa da tsaki kan sha'anin kwallon kafa a najeriya ta aika da wata wasikar gargadi zuwa ga ministan wasanni sunday dare da shugaban hukumar nff a maju phoenix suna barazanar cewa dakatar da gudanar da zaben ne kadai zai hana su tarwatsa wurin da aka shata gudanar da shi tsohon shahararren dan wasan najeriya emmanuel aminike ya sami aikin horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar zenako da ke fafata gasar super league ta kasar zambia kungiyar ta kuma tabbatar da takwaransa emeka amadi a matsayin mataimakin aminike a daidai sa da ake tunkarar lokacin soma gasar ta super league ta bana wadda kungiyar ta zinako take fatan lashewa karon farko tun bayan da ta lashe gasar a shekara ta 2016 amurka na cikin tawagar 'yan wasan super eagles na najeriya da suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 1994 a kasar tunisia a ingila kuma kungiyar kwallon kafar brighton ta nada tsohon kocin shakhtar da sasulo roberto de zerbi a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta domin maye gurbin graham potter wanda ya koma kungiyar chelsea zerbi mai shekaru 43 yana zaune ne ba aikin yi tun sa'ad da ya baro kungiyar shaktar a watan Yuli sakamakon yakin da kasar Rasha ke yi da Ukraine. Kocin ɗan kasar Italiya shine zaɓin farko na kungiyar domin wannan aikin kuma tuni da ya rattaba hannu kan kwanta ragin shekaru hudu bisa sharaɗin samun izinin aiki. Kocin wanda tauraruwarsa ta haska sosai a zaman shekaru uku da ya yi a kungiyarsa solo ta kasar Italiya. ya zo sabon aikin nasa ne tare da dukkan tawagarsa na horarwa duk da yake dukansu za su nemi izinin aiki kafin soma aikin nasu a ingila murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria da la a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice an yi jana'izar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu a westminster abbey da ke birnin london inda aka yi gagarumin biki mai cike da abubuwan al'ada a cikin yanayin alhini shugabannin kasashe Prime ministoci sarakuna da sauran manyan baki sun hallara a yau litinin don yi wa sarauniyar da tafi dadewa a kan karagar mulki a tarihin birtaniya bankwana cikinsu har da shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden Sarauniya Elizabeth ta yi mulki tsawon shekara saba'in kuma a ranar takwas ga watan Satumba ta rasu a kasar Scotland. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin ƙasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakaran Rasha. Kalaman Zelensky wanda ya saba yi a jawabinsa na dare. na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin ƙasarsa suka samu a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta kudu a wannan makon a cewar rundunar sojan Amurka a matsayin wani gagarumin nuna karfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan kan tayo Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. A yau Litinin gwamnatin Taliban ta saki Mark Frericks ba Amurke ɗaya tak da ya rage a ƙasar Afghanistan. don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun kwayoyi dan taliban mai suna bashir zai to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makere da nake sallama da ku kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin amin salamu alaikum